daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo takwas ga watan tara dubu biyu da takwas za mu shiga cikin suratun rum wanda ita ce sura ta talatin a jerin surori tun daga suratul fatiha zuwa nan ƙur'ani yana da surori ɗari da goma sha hudu wannan ita ce ta talatin daga sama kuma sura ce makiya tana da ayoyi sittin. kuma tana kunshe da bayani akan aqida da shari'a da akhlaq cewa addinin musulunci addini ne na aqida da shari'a da akhlaq kuma cikakke ne a cikin aqidarsa cikakke ne a cikin shari'arsa cikakke ne a cikin akhlaq ɗinsa addini tana koyar da mu aqida ta musulunci abinda ake kira aqida kalma ce da aka ciro ta min al'aƙadi, wal'aƙadu, huwa shaddu war bi quwwatin abinda aka kulla shi aka daure shi aka dabaibaye shi aka dankare shi a guri guda shi ake kira aqdu min ash-shadd war rabti bi quwwatin a istilahin malamai jazmul qalbi hukm az-zihn al-jazim in tabaqa alwaqi'a wal haqqa fa huwa wa in khalafa al haqqa wal waqi'a fa huwa mardudun kama itiqadun mu bi anna Allah wahidun Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne fi uluhiyyatihi wa fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi sannan tana karantar da mu aqidar imani da manzancin manzanni da kuma aqidar imani da tashin alƙiyama. da kuma kafa hujjoji na shari'a da na hankali akan haka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمن وهو العزيز الرحيم wannan aya kamar yadda muka gani ko wannan sura an kira ta suratul rum saboda ta yi bayani akan fafatawa tsakanin da ake na super powers na wannan lokaci su ne daular rum da daular farisa to amma ita daular farisa daura ce ta maguzawa ita kuma daular rum daura ce ta ahlul kitab su ne masu ƙarfin Allah ya isa a wancan lokacin su suka mamaye duniya kowa a ƙarƙashin mulkin mallakarsu yake to in suna fafatawa a tsakaninsu sai duniya ta zamo 'yar kallo tsakanin farisa da rum wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iza halaka kaisaru fala kaisara ba'dahu wa iza halaka kisra fala kisra ba'dahu wallazi nafsu muhammadin biyadihi latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah yace idan kaisara ya faɗi, ba za a ƙara yin kaisara irinsa a bayansa ba idan kisra ya faɗi, ba za a ƙara yin kisra a bayansa ba na rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa sai an yi amfani da dukiyarsu an yada addinin Allah to fafatawa tsakanin ɓangaren musulmi da rumawa an yi shi kusan kashi uku kashi na farko a lokacin da aka yakin mu'utata ko abin da ake kira jaishul umara wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labari daular rum ta haɗa bataliyar sojoji ta shigo iyakar inda gwamnatin musulunci take da ƙarfi. don haka ya tura rinjina ƙarƙashin jagorancin zaidu bin harifa Ya ce idan yayi shahada a naɗa Ja'far bin Abi Talib idan yayi shahada shi kuma a naɗa Abdullahi bin Rawaha in yayi shahada kuma a tattauna a zaɓi wani a ci gaba Ƙarƙashin jagorancin sama da mutum dubu uku ya tura su wannan yaƙi wanda bayan sun je sai suka tarar rundunar rum ta ninka su ninkin ba ninkin dawon suna kaddara ta da kusan kwata miliyan su kuma su dubu uku to sai suka yi shawara to ko mu koma ne sai shi kumandan yakin zaidu bin harisa ya ce ba maganar komawa tunda har mun zo dole ne mu tsaya mu nuna iya mu. dama mu musulmi ai ba mu da bukatar da ta wuce abu biyu in ma mu ci nasara wa in ma mu yi shahada duk wannan ɗaya daga cikin biyun nasara ne don haka mu daure mu cije mu koya musu darasi haka aka gwabza wannan yaƙi komanda tuta na hannunsa aka yi ta fafatawa har Allah ta'ala ya sa ya yi shahada bayan ya yi shahada sai ja'afaru bin abi talib a tayyar ya karɓi wannan tuta ya ci gaba shi ma da fafatawa har ya yi shahada tuta ta dawo hannun abdullahi bin rawaha yana cewa ya habbazal jannatu wa qatirabuha tayyibatan wa baridan sharabuha wa rumu rumun qaddana azabuha alayya illa qaituha birabuha shi ma ya shige gaba ya fafata shi ma ya shahada sai tuta ta koma hannun zaid bin arkam zaid bin arkam da ya karbi tuta sai ya ce to mu zaɓi wanda zai ci gaba da jagoranci to Khalid bin Walid yana nan a cikin sahu ana fafatawa sai suka yi shawara ana tsakan yaƙi suka danka tutar musulmi a hannun Khalid bin Walid ya ci gaba ya canza tsarin yaƙin gaba ɗaya har ma wani mai ba mu labari a cikin sahihul Bukhari yana cewa sai da Khalid bin Walid ya dakushe ta kubba guda bakwai yace ina tsaye a bayansa in na miƙa mata takobi ya danna tsakiya sai ta cije ta dakushe sai ya wurgar da gwangwanin sai ya sake miƙa masa sabuwa yace muna haka haka sai da ya dakusar da takubba guda bakwai kawai a jikin jini ne wato na arna waɗannan ruma da suka zo su tunkuɗe gwamnatin musulunci su da kansu kwamandan yakin ya ce to yanzu mun kasa gamawa da dubu uku gashi har lokaci ya yi tsawo ina ga mu janye waɗannan mutanen ba wai suna yaƙi ba ne kawai da adadinsu ba akwai wani ƙarfi da suke da shi wanda ba ma gani to haka aka zo karo na biyu ƙarƙashin jagorancin rundunar usamatu bin zaid lokacin da aka zo karo na biyu sai manzo Allah ya ɗauko ɗansa usamatu bin zaid lokacin bai haura shekara 20 da 'yan kai ba a duniya aka naɗa shi kumanda ana shirin har wannan runduna ta je bayan gari bayan ta je bayan gari ta yi sansani sai rashin lafiya ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya karɓi ransa ranan sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira da wannan abu ya faru sai ya zama rundunar bata tafi ba bayan an naɗa sayyidina abubakar a matsayin khalifa aikin da ya fara yi na farko shine zartar da wannan runduna ƙarƙashin jagorancin usamatu bin zaid suka je can aka fafata da waɗannan rumawa nan ma aka ɗanɗana musu kuɗansu suka ja da kyar suka gudu rinjina ta dawo da nasara da lokacin sayidina umar nan ma ya sake tura rinjina aka kai har sai da aka kori rumawa daga yankin ƙasashen musulmi sannan ya naɗa sa'ad bin abi ƙarƙashin karkashin jagorancinsa ya tafi zuwa daular farisa wanda aka yakin nan da ake wato tsakanin iyakar iraki da ƙasar farisa wanda shi ma Allah ya bada nasara sa'ad bin abi waqqas ya haura iyakan musulmi musulunci go kasashen musulmi har ya fada cikin daular farisa har ya kai zuwa ga fadar sarkin kisra aka raraki sarkin kisra ya tattara kayansa ya gudu zuwa kasar Chana. ku duba tsakanin cana da farisa aka ya fafata da gudu shine sarkin cana yake tambayansa wai me ya faru ne ka gudu ya ce ai wasu sojoji ne suka zo min ƙasa ina neman agajinka da taimakonka da ka bani sojoji domin na je in kwato ƙasata sai ce to ni ina da sojoji iri-iri akwai waɗanda suka iya yaƙin sama akwai wanda suka iya yaƙin ƙasa akwai masu yaƙi akan doki da kan giwa su waɗannan mutanen da suka kore ka su me suka fi ƙwarewa a kai don na san irin sojojin da zan tura musu daidai da su sai ce abinda na rike a cikin siffofinsu da kamanninsu shine ba sa jin tsoron mutuwa ba sa jin tsoron mutuwa sai ce laƙi balali bi ƙaunin ba zan iya tunkarar mutane ba waɗanda ba sa jin tsoron mutuwa so da haka ya ce sai dai ka haƙura da daularka aka ture wutar da suke bautawa sama da shekara dubu aka kashe ta aka kiran sallah aka yi sallah a cikin fadan nan yana karanta ayan nan cewa kam tara ko min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathana ha qauman akhari shi ko abu ubaidatu bin jarrah shi kuma ya tunkari tasa rundunar sai da ya dangane habbaitul maqdisi ya kori kiristoci daga gurin ya kwato baitul maqdis aka share aka yi sallah a ciki har ya tura ma sayyidina Umar lokacin gwamnatinsa cewa ka taho ka zo ka ga yadda baitul maqdis yake sayyidina Umar ya hau jaki ya tafi baitul maqdis an ce shi da yaransa ma suka tafi mutum biyu mai rakiya in ya hau kilomita ɗaya sai ba wancan shi ma ya hau kilomita ɗaya sai kuma a bar jakin kilomita ɗaya ya huta da haka kafin su je bakin garin sun yi bututu suna isowa bakin garin sai ainihin wato abu ubaida ya tari sayyidina umar sai ke ce masa ko mu kawo maka ruwa kai wanka mu kawo maka tufafi masu tsada ka sa saboda duk jama'a na jin ka kada su ganka cikin ba babban riga babu barazana ko za ka yi musu barazana da riga sai sayyidina umar ya mamaki ya kalli abu ubaida ya ce ina ma wani ne ba kai bai faɗi wannan magana ka san mutane ne mu da ba kowan kowa ba ba koman komai ba Allah ya kawo addinin musulunci ya ɗaukaka mu duk ran da muka zama muna neman ɗaukaka ba a cikin addinin musulunci ba to ƙasƙanci ya zo mana yace nahnu qaumun azilla fa a'azzana Allahu bil islam wa mahma natlabu al izza fi ghairi ma a'azzana Allahu bihi azallana Allah mu mutane ne da ba kowan kowa ba kaskantattu Allah ya kawo musulunci ya ɗaukaka mu duk ranar da muka aji addinin musulunci muna neman ɗaukaka a cikin wani abu ba musulunci ba to kaskanci zai biyo baya to ga wata baiwa Allah ta zuwa ta shiga addinin musulunci daga ina take su biyu ne to masha Allah ko ɗaya 'yan rakiya ce za ku shiga addinin musulunci ko za ki shiga addinin musulunci kuna so za ku shiga addinin musulunci to ke ɗaya ce kina so za ki shiga addinin musulunci da yardakki ne da amincewa ki? ba wanda ya matsa miki to barin gaya miki kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita in an yadda da ita an zama musulmi da larabci sannan sai in fassara miki ita da hausa in kin yadda da abin da ta kunsa kin zama musulma kamar yadda kike ganin dukkan musulmi ashhadu ashhadu ashhadu ha ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله abin da kika ce a wannan kalma kin ce kin yarda kin aminta kin kudire a zuciyarki daga yau ba wanda ya cancanci abauta da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda da hakan sannan kika ce da larabci kin yadda daga yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alkur'ani da musulunci kin yadda da haka to kasancewa kin yadda da wannan kalma kuma la ikraha ba wanda ya matsa miki ke kika aminta ya mai da ke daya daga cikin musulmi daga yau kin zama musulma da me sunanki esther to esther mande to to ba za a ci gaba da kiranki da suna esther ba dan suna ne na ba na musulmi ba yanzu tun da kin musulunta za a zaɓo miki suna waɗanda musulmi suke amfani da shi amma da kanki za ki zaɓa tun da kina jin sunayen musulmi wani suna ne kike ji na musulmi wanda kike sha'awa a sa miki khadija wai lalle kin ɗauko babban suna wato kin ɗauko sunan musulman farko a duniyar musulunci baki ɗaya ittifaƙan ittifaƙan malamai duka sun yi ittifaki wacce ta fara yadda da addinin musulunci kaf a duniya na na khadija ce shi yasa ta samu kujera guda hudu gata matar annabi gata farkon addinin musulunci gata sahabiyar annabi gata ita ta haifawa annabi dukkan ‘ya'yansa in banda kwaya ɗaya sannan mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ya aiko ni in ce wa nana khadija yana gaishe ta kuma a yi mata bishara da katafaren gida a gidan aljanna a kwatas can baya inda ma ba hayaniyar 'yan aljanna kuma a gaya mata gidan can gra kuma sannan kuma sannan a gaya mata gidan ma tubalin da aka yi shi da shi da lu'ulu'i ne da zabar jaji da yakuti don haka baiwa Allah yasta a da Khadija a yanzu yanzu daga yau sunanki Khadija za a ci gaba da kiranki Khadija Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci Allah ya baki ilimi da zaki wa addinin musulunci hidima akwai abubuwan da suka hau kanki Khadija kasancewa ki musulma yanzu na yin wanka da yin sallar lokacinta da bai fita ba da kuma karantar da ke addinin musulunci kwasa-kwasai da 'yan kwamitinmu na ɓangaren ilimi suke wa irinku wanda suka shiga addinin musulunci da taimaka musu cikin ci gaba da rayuwarsu ta nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin addinin musulunci da aka suna nan yanzu za ki je tare da su da mata da maza suna nan za su yi miki bayani akan abubuwan da suka hau kanki Allah ya miki albarka Khadija Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wa wata'ala yace alif lam mim mun yi bayani cewa malamai sun wa wannan kalma fassara ashirin amma fassarar tasu duka wacce ta fi hankali shine Allahu a'lamu bi muradi. Allah shine mafi sani da wannan kalma sai dai an ce tsokana ne ga larabawa cewa wannan ƙur'anin da ya fi ƙarfinsu ya zama gagarabadau ya zama wato ainihin ya fi ƙarfin a fito na fito da shi ta kowane irin mai fasaha kowane irin mai hankali kowane irin mai ilimi ba zai iya fito na fito da ƙur'ani ba to sai Allah ta'ala ya ce guli batun romu an rinjayi ƙasar rom an cire wato fa'ilin an tsayar da maf'ulin bihi maqamuhu da a ce galabatil farisa rom sai aka ce guliba guliba fi ilin madin mabani lil majahul dun maawala huwa kusira ma qabla akhirih wa ta'u harfu ta'nis kusira na yi ni. An rumu na'ibu fa'ilun marfu'un bid damma adh-dhahira ala akhirih An rinjayi kasar rum wane ne suka rinjayi kasar rum kasar farisa fafatawa ta gudana tsakanin rumawa da farisawa sai farisawa suka ci nasara a kan rum wannan abu sai ya faranta wa kafiran maka a rai suka ji daɗi sai suke wa musulmi gori kun rum suna da littafi kirista ne ga maguzawa masu bautan wuta sun ci nasara a kansu mu ma da muke bauta wa gumaka sai mun ci nasara a kanku masu ƙur'ani to kun ji dalilin da ya shigo da musulmi su goyawa rum baya akan farisa domin rum ta fi kusa da musulmi fiye da farisa tun da rum akalla sun yadda da annabi isa sun yadda da injila su ko waɗannan ba su ma yadda allah ya aiko annaba ba sun dan fi kusa da musulmi fiye da waɗancan wala ta ji tajidanna aqrabahum mawaddatan lil lazina amanu allazina qalu inna nasara Don haka sai musulmi suka ji haushin da farisa ta ci nasara a kan rom har ma kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda al'imamu turmuzi ya rawaito shi mai lamba ta dubu uku da da da casa'in ɗari ɗaya ɗaya imamu ɗabari ya rawaito shi shida daga abdullahi ɗan abbas hakanan ya zo a wata ruwaya ɗin ta abdullahi bin Abdulrahman ah, jumahi haka ya zo a ruwayan abdullahi ɗan abbas ta wata hanya ɗin al'imamun turmuzi ya ruwaito shi da al'imamun nasa'i a cikin tafsir da imamu ahmad da alhakim da imamu tabari da imamu tabarani da imamu baihaqi a cikin dala'ilin nubuwa juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin cewa lokacin da wannan aya ta sauka sai sai na abubakar ya ce ma ƙuraishawa to Allah ya saukar da aya ya ce farisa lalle ta karya rum amma rum za ta yi karfin da za ta rama in ba ku yadda da wannan bayanin ba to ku so mu yi abin da mu sa kuɗi lokacin ba a haramta sa kuɗi ba sai ce ku zo mu sa kuɗi aka sa kuɗi tsakanin na abubakar da su kuma a tsawon shekarun da Allah ya faɗa daga uku zuwa tara a lokacin rum ta yi ƙarfi ta karya ƙasa farisa wannan labari ne na gaibu wanda tun bai faru ba Allah ta'ala ya ce zai faru kuma ya faru kamar yadda Allah ya faɗa fi adanal ar an karya rum a mafi kusa da ƙasarsu ko mafi kusancin ƙasa gare su wato an bi su har cikin kusa da daularsu an karya su wa hum su ruma wannan min ba'ad ghalabihim bayan an ci nasara a kansu an karya su sayagalibuna Allah ya sa sa'ut tamfisinu tamfis sayagalibuna lalle wannan ita kira sinu tahqiq saboda daga Allah take tabbas za su ci nasara a kan rum za ta ci nasara a kan farisa fi bid'i sinin wannan zai faru ne a tsawon shekaru bakwai zuwa tara in an ce bid'u uku biyar bakwai zuwa tara ba dai ya cika goma lillahi al'amru al'amari ya tabbata ga Allah al'amrul kauni wa shar'i min qablu kafin a ci nasara akan rum wa min Ba'adu da kuma bayan an ci nasara a kansu al'amarin kauni cewa Allah zai juya nasara ta koma kansu wannan kuma al'amari ne na Allah wa yawma izin a wannan rana da rum za ta ci nasara akan farisa yafrahul mu'minun mu'minai za su yi farin ciki za su yi annashuwa za su yi murna bayan sun ga nasara ta samu to anan an ce min qablu wa min ba'du wanda a ka'ida min in ta shiga cikin suna tana yi masa jarra ne amma ce min qablu suka ce mudafun ilaihi aka cire shine wannan damma din ta wakilce shi ai min qabli min qabli zalika wa min ba'di zalik akwai mudafun ilaihi mahzuf idan aka yi idafan a cikin qablu yana da halaye guda hudu kamar yadda ibnu hisham al-ansari ya faɗa a cikin littafinsa na qatarun nadawa bannus sada daga cikin halayensa yakan zo mudaf in aka yi idafansa aka cire mudafun ilaihi kuma sannan aka yi niyyar ma'anarsa to sai a yi masa bamma. duk wanda ya zo karatu sai ya karanta shi da cewa akwai mudafun ilaihi mahzuf amma an yi niyyar tabbatar da shi to wannan shi yasa ake wannan bamma din ita alama ce ta cewa akwai mudafun ilaihi mahzuf ga wanda suka yi karatun nahau bi nasrillah da taimakon Allah ne da ba da nasararsa rum za ta yi nasara akan rum yansuru man yasha rum za yi nasara akan farisa yansuru man Allah yana taimakon wanda ya ga dama ya taimake shi akan wanda ya ga dama wa huwa al-azizu shine mabuwayin sarki ar-rahimu mai jin kai ga bayinsa jin kan Allah faɗaɗaɗɗe ne izzar Allah faɗaɗaɗɗiya ce ismuhu al-aziz wa yu'izzu man yasha ar-rahimu wa yarhamu man yasha na'am وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله سبحانه وتعالى وعد الله wannan alkawari ne na Allah ya alkawarantar da cewa zai ba da nasara shi kuma Allah la yukhliful mi'ad la yukhlifullahu wa'adahu Allah baya saba alkawarinsa idan ya alkawari to tabbatacce ne alfarku bainal wa'adu wal kenan alwa'idu a alkawarin azaba shi ana fasa shi abuwa kenan amma alkawarin za a sa ka aljanna ba a fasa shi domin idan ka ce ma yaro zan da ke ka kuma zan baka naira ɗari wanne ne in ka fasa za a zarge ka in ka ce za ka ba shi naira ɗari alkawari ne za ka dake shi kuma tsoratarwa ne ka iya fasawa ka ce to ne maka afuwa so da ka fasa mi'ad ba wani abu bane amma wa'adu Allah baya saba mi'adu wa'ad la yukhlifu Allah wa'adahu Allah baya saba alkawarinsa walakinna aktharan nasi sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna basu san da wannan ka'ida ta Allah ba da sun bi Allah zai sa su a aljanna in sun saba wa Allah zai sa su a wuta in shirka suka yi in muggan laifuka suka yi suna ƙarƙashin mashi'atullah in sha azabahum wa in sha a gafara lahum amma mutane ba su san wannan ba sai Allah ya ce ya na zahiran minal hayatin duniya amma sun san abin da ke a fili dangane ga rayuwar duniya rayuwar duniya filinta ita ma kanta ba su san abin da ke ɓoye a cikinta ba sai abin da ya bayyana a fili na rayuwar duniya suka sani wannan ana raddi ne ga waɗanda suke dogaro da ido ɗaya dole musulmi ya zama idansa biyu a buɗe yake yana da cikakken ilimin addini ya san Allah yana da aƙida ingantacciya sannan kuma yana da sanin zamaninsa da lokacinsa wannan aya tana raddi ne ga waɗanda suke yin ilimin duniya kaɗai ba sa haɗawa da na addini wajibi ne mutum ya zamo kamar yanzu za zaka zai kaga profesa a wani fanni a cikin fannonin ilimi na duniya amma fatiha ba zai iya karantawa daidai ba wannan babban kuskure ne ya za ka kware a ilimin likitanci ko ka kware a ilimin kimiyya da fasaha sannan kuma ka zo cewa ko amma zuwa nasu ba za ka iya karanta ba ba kama san da wani ɗan yatsa ake tahiya ba wannan babban kuskure ne mutum ya zamo idansa na dama ya manne kenan da na hagu yake gani wajibi ne ka buɗe idanka na dama ka samu cikakken ilimin addinin musulunci sai kuma ka samu ilimin rayuwa wannan ilimin rayuwan sai ka ga ya zame maka ado da kwalliya wanda za ka iya taimakon musulunci da musulmi da wannan amma in ba ka da wannan to babban ilimin da ya fi kowanne mahimmanci a duniya shine ilimin addinin musulunci shi yasa yanzu muka sanya ka'ida ga ɗalibanmu da muke turawa su je su yi kwasa-kwasai daban-daban fannoni daban-daban don muna buƙatar likitoci amma masu kishin addini muna buƙatar injiniyoyi masu kishin addini muna buƙatar lauyoyi da 'yan jarida saboda musulunci ba zai sami shiga cikin harkokin zamani da rayuwa ba sai an samu ƙwarewa a cikin zamanin da ake ciki shi yasa za ku ga sayyidina Umar duk sanda aka kawo abu na ci gaba in bai ci karo da akida ba sai ya karbe shi ya amfani da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina ya tara suna amfani da kilile wajen raya dabino sai ya hana su ya ce wannan su daina sai dabino ya mutu a wannan shekarar bai yi kyau ba sai ce ina dabinan ku mai kyau da kuke kawo mun suka ce ai wata kimiyya muke yi sai mu ɗebi wato hudar dabino namiji wanda baya ƴaƴa sai mu ɗebi hudarsa mu baɗa wa mace dabino in ta ji wannan hudar ta taɓa ta sai ta ji kama an barbare ta sai dabinon ta yi kyau sai mu cin shi mai daɗi tun da ka hana sai ya zama abin ba a yi ba sai ce tun a alamu bi amur duniya ku ku je ku ci gaba da yi ku ne mafi sani da al'amarin da ya shafi duniyar ku da haka wannan hadisi malamai suke kafa hujja da shi akan duk abin da ya shafi duniya ba a hana shi haka annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi wasiƙa baya su tamfi yana na cikin sahihul bukhari sai aka gaya masa duniya ba ta karanta wasiƙa sai da su tamfi sai ce aje a masa tamfi aka yi masa a sa aka sa muhammadun rasulullah da ya tashi sai ya buga a jikin wasiƙar da zai aikawa sarkin rom har yanzu wasiƙar tana nan a rom suna girmama ta da su tamfin manzon allah sallallahu alaihi wasallama a jikinta kuma ya rubuta ila azimur rom zuwa ga mai girman ƙasar rum so da yana so a karanta wasiƙarsa a girmama ta a shiga musulunci sai bi wannan ka'ida haka da ba a amfani da makara lokacin sayyidina umar da aka samu makara aka ce ga wata ƙasa suna amfani da makara sai ce mu ma mu yi makaran mana aka ce ana yin rijista na biyan albashi sai ce ni ma a yi min rijistar biyan albashin aka ce ana amfani da kalanda amma zamanin annabi ba mu da kalanda sai ce yan shura su zo mu tattauna ya kamata a wa musulunci kalanda tun da garum suna da kalanda farisa suna da kalanda mu musulmi ba za mu zauna ba mu da kalanda ba sai kira taro na gaggawa aka zo aka taru ya ce wa kuke ganin za mu iya yin kalanda saboda ana rubuto min wasiƙa sai ta taho shekara guda ban san lokacin da ta taho ba ban san lokacin da ta zo ba ban san kwana nawa ta yi ba ban san ta makara ko bata makara ba ya kamata mu dinga sa date sai suka ce eh to amma da wace rana za mu lissafi sai wani sahabi ya bada shawara a dinga ɗauko lissafin daga haihuwar manzon Allah a ce daga haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta kaza zuwa kaza sai wani ya ce a'a a dinga ɗaukowa dai daga farkon saukar wahayi to sai aka ce to a dinga ɗauko lissafi daga farko a ce bayan fara wahayi da shekara kaza sai sai dina umar ya ce ni ku a gani na ina ga a fara daga hijira annabi mana domin wannan hijira ita ce ta tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wannan hijira ita ce ta tantance tsakanin musulunci da kafirci da wannan hijira Allah ya ɗaukaka musulunci mu dinga lissafawa mu ce bayan hijira annabi zuwa kaza sai wani kuma ya ɗaga hannu ya ce a'a ina ga mu fara daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama mu dinga cewa bayan wafatin annabi da shekara kaza kun ga an samu kauli nawa hudu masu cewa a fara daga haihuwar annabi da masu cewa a fara daga farkon yi wa annabi wahayi shine zai fi farkon lissafi da masu cewa a fara daga hijira ya zama shine farkon lissafi da masu cewa kuma a fara daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai masu kaulin cewa a fara daga hijira yafi yawa wanda shine ra'ayin sayyidina Umar shine ra'ayin sayyidina Ali dan haka sai aka fara rubuta kalanda cewa bayan hijira da shekara kaza kun ga da babu kalandar sayyidina Umar ya kirkiro ta saboda ya ga ana amfani da ita a wasu ƙasashe hakanan ba a rijistan sojoji ba a bataliya bataliya ma'askar ma'askar sai aka ce tsarin duniya yanzu yana yin bataliya bataliya sai sai dina umar ya ce to mu ma mu muke jira mu ma mu yi bataliyan bataliyan mana aka yi diwan aka yi rijistar ɗalibai aka sanya albashin wata-wata wanda duk da babu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka gina kurkuku zamanin annabi ba kurkuku aka yi yan sanda zamanin annabi ba yan sanda masu bi suna kama mutane ba kurkuku har annabi ya koma ga Allah bai kurkuku ba ko bai tsaye da dan sanda ya dinga kama wani ba amma duk maslaha ta zamo in ka duba a siyasatu shar'iyya na Dr. Yusuf Kardawi ya ka abubuwa sama da 60 wanda al-khulafa'ur rashiduna suka kirkiro waɗanda zamani ya zo da su domin cin nasarar gwamnatin musulunci wanda duk da ba wannan tsarin aka zo aka yi uniform aka yi hutun alhamis da juma'a wanda da babu ba magana hutun alhamis da juma'a karatu ake ta yi kullum sai da umar ya ce ya kamata a dinga hutawa dan lokacin da ya dawo daga baitul maqdis sai aka taro shi sai malaman suka gaji a wajen taransa sai ce to a huta yau a huta gobe Shi kenan sai aka samu hutun alhamis da juma'a wanda babu a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama amma maslaha ta sa aka zo da wannan hutu wanda gashi nan yanzu ya wa musulmi a anai ana hutawa sannan aka zo masa da tsarin uniform da ba a uniform aka zo da tsarin uniform na makarantu duk aka fi fito da tsarin albashi kowa ga abin da za a dinga biyan sa duk wata aka fara tsara aikin ma'aikata da kwamandojin yaki. don ka duba wannan a siyasatun shari'a ya ka abubuwa masu tarin yawa waɗanda dukkansu masalaha ce ta zamani ta kawo su don kana so farko aƙida ka zama mai aƙida mai kyau da ka irin waɗannan ɗaliban da muke cewa su je su karatu sai na sa musu wasu littattafai guda tara wanda na ce duk ɗalibin da zai karanta wani course to ya zamo ya fara samun tushen aƙida a cikin waɗannan tafai guda shida guda tara wanda suke magana akan haƙƙin Allah littafi na farko al salasa littafi na biyu kashfu shubahati littafi na uku kitabu tauhid littafi na hudu al-qawaidul arba littafi na biyar al-aqidatul wasitiya littafi na shida al-aqidatul tahawiyya littafi na bakwai lum'atul i'tiqad littafi na takwas alqawaidul musla fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi al'ula littafi na goma kuma al'ubudiyya na tara kai al'ubudiyya waɗannan su ne tafayin da in dai mutum ya fahimce su ya samu malami ya karanta mar da kyau to babu wata shubaha kuma da za ta zo masa addinin musulunci bai iya warware ta ba wanda shekul islam ya yi raddi wa 'yan falsafa ya littafi ya ce su a platon da su sakaratus da irin waɗannan waɗanda suka fito da falsafa ya ce ilimi ne da la ya hataju ilaihi zaki wa la ya fahamu sai ka karanta shafi goma baka san me yake cewa ba ko da tsaba ilimi to haka ake so ahlus sunna ya zama yana da cikakken karatu na aqidar musulunci sannan in yana da dama dan ba kowa ne zai iya karatun zamanin ba ba kowa ne zai samu admission ba ko ba kowa ne zai gama ba ko ba kowa ne yake ganewa ba amma masu ganewa muna bukatar su dan musulunci yana bukatar ma'aikata sosai amma fa ba su aqida ba yan boko aqida ba yan boko sana'a yan boko aqida su ne wanda suka mai da karatun boko aqida duk abin da bature ya da aqidan bature da tunanin bature da shigan bature har tsattar da yau irin na bature kuma makasudin su su iya yaran bature an ci kwakwalan su da yaki tunaninsu shi ne ba yadda za su amfanar da addini ba yadda za su samu manyan kujeru su dinga ƙara zero a bayan zero zero plus zero is equal to a ƙara wani abu a kwashewa mutane ba malaman tarawa da ɗebewa ba mutum ya tara ya ɗebe ilimin tarawa da ɗebewa ko to ba irin wannan ba waɗanda za su tarawa musulunci aƙida da manufa kuma su kare addinin musulunci da damar da suka samu to irin waɗannan muna buƙatar su kuma aka ci gaba da gina su nan da shekaru za ku ga abin mamaki a ƙasar to shine Allah ta'ala ya ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya sun san zahirin rayuwar duniya to irin waɗannan ne kuma da suka samu muka samu ɗalibai masu digiri da yawa da masu masters da yawa su kuma sai muka sa musu kutubu sitta wanda ni nake karantar da su bukhari muslim tirmizi nisa ibnu maja abu dauda duk gaba ɗaya wadda za su samu tushe gaba ɗaya hadisai ne kusan dubu talatin da wani abu wanda gaba ɗaya musulunci yana cikin waɗannan tafan guda shida usul ɗinsa gaba ɗaya yana cikin bukhari muslim tirmizi nisa ibnu maja abu dauda sannan muka sa su haddan qur'ani a shekara biyu alqur'ani zaka haddace shi a shekara biyu kana haddace shafi ɗaya kullum ka kalli ƙarshen ƙur'anin ka zaka ga shafi ɗari ne ina jin da biyar in kana haddace shafi ɗaya kullum za zaka maimaita yi so ɗari za ka haddace shi in kana da himma a shekara biyu ka haddace ƙur'ani har kana da ranar estara na wata uku da za ka yi review ɗinsa kuma a wata uku su ka irin wannan muke sa wannan an taɓa su dinga ruwan ayon alƙur'ani kuma suka fara turanci sai ka ce jakunan ingila wahum waɗanda suka sa duniya a zuciyarsu kawai anil akhiratuhum gafiluna waɗannan rafkananu ne gabarin lahira ba ma sa tunaninta babu ita ma a cikin lissafinsu Allah ya ce awalam ya tafakkaru shin ba za su yi tunani ba su san fi anfusihim a cikin kawunansu ma akwai ayar Allah wa fi anfusikum afala tubsirun ku kalli kanku qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqahu ma khalaqa Allahu samawati wal arda Allah bai kirkiri sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba illa bil haqq sai da gaskiya wa ajalin musamma da kuma ajali abin ambato na su, idan lokacin karewarsu yazo za su kare iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat Allah ya ce duk waɗannan rugurgu za su za a yi su kare ya zama babu su iza sama'un fatarat idan sama ta fashe ta tsage lokacinta ya zo kenan na ƙarshe wa inna kathiran minan nasi Allah ce lalle mutane da yawa ko da yawa tili daga cikin mutane la kafiruna bil qa'i rabbihim lalle masu kafircewa ne dangane ga gamuwa da Allah a rayuwarsu ko bi lisanil hal ko bi lisanil maqal ba za ka tabbatar suna da imani da gamuwa da Allah ba to irin waɗannan su ne suke mutuwa babu aƙidar gamuwa da Allah sun je lahira ne kawai bagatata sai mutum an ce mara buka ya ce bai masan san yake yi ba wa man na ka wa ma ka ba shi da amsa dan bai san dalilin da ya sa ya zauna a duniya ba bai san dalilin da ya sa ya mutu ba shi yasa muka kimsawa kowa ya amsawa kansa tambayoyi guda biyar wanda ibnul ya ce in baka da amsa su kai asara zuwa duniya tambaya ta farko ni waye tambaya ta biyu waye yayi ni tambaya ta uku me yasa yayi ni tambaya ta hudu a ina nake yanzu tambaya ta biyar daga nan ina zani to sai ka nemo amsa ko an ba shi formula kai waye waye yi ka me yasa yayi ka a ina kake ina zaka na'am أولم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منه وأثاروا وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده Allah Ta'ala ya ce تعالى أولم siru, shin ba za su balaguro ba ba za su tafiya a ban ƙasa ba ko a jiragen sama ko a na ƙasa ko a jiragen ruwa ko a kan jaki ko a kan doki ko a kan alfadari ba za su yi amfani da hanyoyin tafiye-tafiye ba na zamani ko na rayuwa fil ardi a ban ƙasa fayanzuru su yi duba su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance Allah ya dammara adawa da samudawa ya dammara mutanen annabi lut kaje kasar Oman yanzu kaje cikin Jordan yanzu kaga kasar da aka halakar da masu luwadi kaje kasar Yaman a nuna maka inda aka halakar da adawa kaje kaza duk kasashe na nan Allah ya ba afar waɗanda za su nuna maka cewa Allah shine Allah kanu sun kasance su waɗanda suka gabace su a ashadda minhum kuwatan sun fi su tsananin ƙarfi wa farul ard kuma sun nome ƙasa sun kaftu sun noma sun yi huda sun samu arziki wa amaruha sun raya ƙasan nan da kayan gine-gine aka fara mafi yawa min ma amaruha daga abinda su waɗannan kafiran na yanzu suka raya duniyar wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu waɗanda suke nuna Allah ne ya aiko su fama kana Allah Allah ta'ala bai kasance li yadhlimahum zai zalunce su ba ma'ana ya halakar da su ba tare da dalili ba walakin kanu sai dai sun kasance anfusahum yadhlimuna su suka cuta da suka ƙi gasgata manzanni su bautawa Allah thumma kana aqibatal a asa'u su'a sannan ya zamo ƙarshen waɗanda suka munana shi ne mafi munanawa su'a ta'anis ne na aswa kamar ka ce ahsan husna akbar kubra asgar sugura aswa su'a mafi munin abin da suka aikata ya gamu da su an kazzabu bi ayatillah aili an kazzabu bi la saboda sun ƙaryata ayoyin Allah subhanahu ta'ala waɗanda ya aiko manzanni da su na mu'ujizozi da kuma na littattafai wa kanu biha yastahzi'una har sun kasance suna izgili da ba'ada sun mai da abun abun ban dariya in ana karanta musu ayoyi sai su dinga dariya suna ba'a suna zolayar annabawa Allahu yabda'ul khalqa gaya musu Allah ta'ala shine wanda ya kirkiri halitta daga babu thumma yu'iduhu sannan Allah zai maido da halitta kama kama bada'akum kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina thumma ilaina turja'una sannan gare ni kadai za a maido da ku gaba ɗaya in muku hisabi na'am ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الله سبحانه وتعالى ويوم كتنا مسرانا تاشن القيامة تقوم الساعة ranar da alkiyama za ta tashi yublisul mujrimuna miyagu za su rasa bakin magana an kurastar da mujrimai a ranar ba bakin magana walam ya lahum min shuraka'ihim shufa'a'u kuma ba su da mai cetonsu babu mai ceto a gare su min ka'ihim daga ababen da suka hada Allah tarayya da shi duk abin da suka bauta ba Allah ba mutum ne aljani ne mala'ika ne ƙasa ce ruwa ne dabba ce tsirrai ne za su gaba za su amfana musu komai ba wa kanu kuma sun kasance ko za su kasance a wannan rana bi ka'ihim. da waɗanda suka haɗa tarayyar da su kafiri da suna kafircewa wa man aballu min bautawan za su butulcewa waɗanda suka bauta musu su ce mun sa ku ba ku sa mu ba to me yasa to kaji Allah mu sa su ba za Allah zai kira annabi Isa ka ce kiristoci su bauta ma zai ce a ka ce a ce ma dan Allah ya ce wa ni ni ma ba Allah ne <laughs> ni ma ba ba ta baiwa Allah ne shi Allah yake da da ta'ala Allahu amma ya qulu zalimuna uduwan kabira za kira uzairu yahudu sun bauta ma yace ni ban sa su ba haka duk wanda aka bauta ma mala'iku ku ba kun ce abota su ce subhanaka ma kanu iyana ya abuduna wallahi ba ku suka bauta ba kowa gudun bauta yake a ranar saboda ya san makomarsa duk wanda ya shiga hakkin Allah ya san ba zai gama da duniya lafiya ba wa yawma taqumu as-sa'atu kuma ka tunatar da su ranar da alkiyama take tashi yau izin a wannan rana ya tafarraku na mutane suna rarrabuwa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu ai wuta da su wasu ai aljanna da su fa amman allazina amanu amma waɗanda suka yi imani tushen imani da rassansa al'imanul kamil suka gina akan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi al'imanu bid'un wa saba'una shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imabatul azaan tariqi wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai wanda ya haɗa dukkan ibada sallah azumi zakka haji kyautatawa iyaye gaskiya amana mutunci zumunci tausayi rahama duk waɗannan suna cikin ayyuka na ƙwarai su ne waɗanda aka gina su akan tushe biyu aka yi su don Allah kuma akan karantarwar manzan Allah fahim su waɗannan ɗin fi batin suna cikin dausayi yuhbaruna suna yin farin ciki ana faranta musu rai a cikin wannan dausayi ga Allah ka samu a wannan dausayi wato mutum ya shiga aljanna ya gama da bala'i ba ɗauke wuta ba ɗauke ruwa babu duk wata musiba an dera ta ba mai taimma da hankali ba asibiti ma likitan ma babu ma shi ma ya shiga aljanna yana nasa ɗakin wa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayati Allah suka ƙaryata ayoyin Allah shar'iyya wa kauniya wa liqa'il akhirati wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu wanda muka saukar ko waɗanda muka halitta mun ce Allah yana da ayoyi kashi biyu al ayatu shar'iyya wal ayatu kauniyya kafircewa ayatul lahi shar'iyya guda abu uku ne takazibuha aw mukhalafatuha aw inkaruha ko ka ce ƙarya ne ko kai inkarinta ko kuma ka saba mata da gangan wannan ji yana cikin wato wato kafirce ko karyata ayoyin Allah su kuma al alkauniya ana kafirce musu ne ta hanya uku nisbatuha ila ghairillah ka dangana ta zuwa ga wani Allah ka ce shi yayi sama ko shi yayi kasa ko shi yayi halitta ko kuma ka dangana ta da musharaka ka ce wani yayi tarayya da Allah wajen yinta ko i'ana ka ce wani ya taimaki Allah wajen samar da ita to duk ɗaya daga cikin wannan kafirci ne Allah shi kadai ya kagi komai ya halicci komai kuma shi kadai ne ya saukar da doka daga sama duk wata doka ba ta Allah ba an yi rejectin dinta والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة سكا قرية جموا دا الله أرانا كرشي رانا اللاهرة فأولئك تئرم وأنن في العذاب محضرون سوى أن في روضة يحضرون أما أنن في العذاب محضرون زا أحلرتون سوى تكين عذابا النار yuqraduna عليها gujuwan وأشياء نعم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله سبحانه وتعالى فسبحان الله سركي يا تبتك الله حين تمسون لوكتن دكتين يمتي da yamma shine ake yin sallarwa sallar la'asar ko wahina tusbihuna da lokacin da kuke waye gari shine ake mai sallar asuba walahul hamdu kuma yabo ya tabbata ga Allah shi kadai fis samawati a cikin sammai wal ard da kuma a ƙasa wa ashiyan da kuma yaushe da yamma ko shi da ake yin sallar wace shi ce ake isha da magariba ko wahina tuzhiruna da kuma lokacin da kuke shiga cikin gwarjin rana shine ake yin sallar azhar malamai suka ce wannan aya guda biyu sun fito da lokacin sallah qarara a cikin su waɗannan salloli guda biyar aqimus salata tarfayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana ku tsarkake Allah ku yi sallah ku girmama Allah a waɗannan lokuta da safe kai tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda yace subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi kafa uku babu wanda zai wani aiki mai lada da ya kai shi yace subhanallah tamla'ul mizan sai kan kawai gari ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari. Allah zai baka lada ɗari, zai baka daraja ɗari, zai yafe ma zunubi ɗari, zai kuma baka ladan wanda ya yanta bayi guda ɗari, guda goma wanda suka haifa annabi Ismail ko ba wanda ya kai ka a ranar sai wanda ya aiki irin wannan ko sama da haka sannan ka ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safa bakwai da yamma Allah zai tsare ka daga duk mutum da aljani ka ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim uku da safa uku da yamma Allah zai tsare ka daga kaidin mutum da aljan wannan cikin azkar ne da manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallama wanda ake safa da yamma yukhrijul hayya Allah shi yake fidda rayayye minal mayyit daga matacce an ce yadda Allah yake fidda rayayye daga matacce abubuwa ne masu ban mamaki na farko dai Allah yakan fidda kaza daga kwai ya fadda kwai daga kaza wanda wannan aya ce in ka kalli kwai ka san ba kaza a cikin sa lokacin dan ba yadda za ka yi ko za a kashe ka ba za ka nuna inda kan yake ba inda kafafuwan suke ba inda gashin yake ba inda hanjin yake ba inda tumbin kazar yake ba amma in kai hakura sai ya koma haka wannan ruwan mai yauki sai ya koma hakan ka kalli mutum mani ne budan jini ne tsoka ne mai kama da wake ya girma ya kashi ya nama ya tsoka ya zama halitta sannan wannan an ɗauke shi kenan a matsayin fidda matacce daga raye wanda ake gani akwai kuma fidda rayayye ana nufin musulmi matacce kafiri Allah ta'ala yana fidda kafiri daga musulmi musulmi daga kafiri wannan ma aya ce ta Allah wa yukhrijul mayyita kuma yana fidda matacce min alhayyi daga rayayye ko dai kwai daga kaza kaza daga kwai ko kuma ya fidda kafiri daga musulmi musulmi daga kafiri sai ga wani ya haifi musulmi amma shi kafiri ne wani kuma ya haifi kafiri shi musulmi ne wa yuhyil arda kuma Allah yana raya ƙasa da damuna ba'da mautiha bayan mutuwarta da rani wa kadhalika hakan nan tukhrajuna ake fidda ku ranar alkiyama yadda ake raya waɗancan din na'am ومن آياته أن خلقكم min تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون الله سبحانه وتعالى ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah walillahi fi kulli taskinatin wata harikatin abadan shahidu kaifa yu'sal ilahu am kaifa yaj'aduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai da ka gani aya ce ta Allah kudura ce da iko da isa na Allah da ya kage halitta manya da ƙanana masu tashi da fuka-fuki masu jan gindi masu tafiya da kafa biyu masu tafiya da kafa hudu na gida da na daji masu haihuwa da masu kwai duk waɗannan halittu ne na Allah wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah da ke nuna ikonsa da kamala Safin rububiya an khalaqakum min turabin da ya halicce ku daga turbayan ƙasa thumma iza antum basharun sai ga kunan mutane na kuna yaduwa a ban kasa wasu sun yi gabas wasu sun yamma wasu sun yi kudu wasu sun yi arewa wasu sun caccanza launi da kama kama ga sunan iri iri wa min ayatihi haka yana daga ayoyin Allah da ke nuna rububiyarsa Shi shine ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta dama abinda rububiyya yake nufi ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir shi kadai ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da ita to yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan da ya halitta muku mata daga kawunanku daga kawunanku an fassara biyu ko dai daga kawunanku da ya halicci ainihin hawa'u daga annabi adam wanda hawa'u kashi ne na haƙarƙarin annabi adam aka balla aka hawa'u cikin kauli biyu da aka yi akan kan halittar hawa'u sannan kuma na biyu ko kuma min jinsikum jinsin jinsinku kenan da ya muku mata irin ku kaga da an maka mace mai kaho kaga ba za a zauna lafiya ba ko yashi shi yasa Allah ta'ala ya ce to irin jinsin ku ne kamar ku ɗaya da su da ka sai a samu nutsuwa da kwanciyar hankali da fahimtar juna haka ga mutum yana wasiƙa ko yana neman a so shi ya wacce in ban ganki ba bana bacci kuma ƙarya yake yi fa da magana ce mai daɗi ba sai a gaskata shi ba azuwa janye muku mace ku daga kawunanku litaskunu ilaiha don ku nutsu zuwa gare su asakanu shine asasi na haɗuwan mace da namiji shi yasa ba a auren dole a musulunci kanka kuskura kawa yanka auren dole kuma ka da kai ai maka auren dole don aure kashi hudu ne akwai wanda ba ta so ba ta so kaga kun hutar da juna akwai wanda kai kake so ita ba ta so to ka ayi akwai wanda ita take so kai ba ka so to ka ayi sai wanda kana so ka gamsu tana so ta gamsu to sai kuma a duba addininka da addinin ta sai a hada sai kuma a addu'a Allah ba da zuriya ta kware ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya kauna a tsakaninku wanda aure ma akwai kauna tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum al umama yawmal qiyama wa rahmatan kuma ya sanya tausayi tausayin nan da ke tsakanin miji da mata shi yake sa mu yoce fani ga mutum yana tafas kare an ba shi kudin sai je ya sai kayan abinci ya sai namiji fa yana wa mace wahala wallahi ya kamata fa mata su girmama musu mana addu'a wallahi kaga in ka samu dubu ɗari sai sun cinye saba'in fa kafu kai kaɗai in dai kana ba su haƙƙinsu sai dai azzalimi ne kai amma in dai kai kake cefa ne kai kake ka kuɗin mai kai kake ka na sabulu kai kake abin nan wato musu ɗinki kai kake abin nan duka waɗannan abubuwan guda goma ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta magani asibiti tafiya da dawa da kuɗin mota da kuɗin allura da kuɗin magani da kuɗin kati da kuɗin gado in za ta kwanta da dawowarta sannan kai musu ɗinki ka biya sabulun wanki sabulun wanka man shafawa turaren fesawa eh, eh, tsintsiyar shara komai ya taso sai a ce a tafi wajen baba to kaga inda ka cika baban sai dai mugun baba ne kai a gani inna fi zalika a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi ne kaunin ga mutane ya tafakkaru da suke tunani su san girman Allah yadda ya hada alaka tsakanin maza da mata wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ta'ala khalqus samawati da ya kirkiro sammai wal ard da kuma kasa wa ikhtilafu alsinatikum da bambance bambancen harasanku wani kowa da irin yarensa sai kaga an ce a najeriya kadai akwai bambancin yare sama da 300 banda fa sauran kasashen afirka banda duniya wa alwanikum da launin fata ko wani fari baki baki wani rodi rodi inna fi zalika a cikin bambancin yaren ku da bambancin launin fatan ku la ayatin akwai ayoyi lil alamina ga wato dukkan duniya ko lil alamina ga masu cikakken ilimi suna gane akwai hikimar Allah ka haɗu da mutum kana magana baya ji yana yi ba ka ji sai dai kuma ku nemi wani hanya ku yi communication wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ta'ala manamukum bil laili da kuke kwantawa ku yi bacci da daddare wannan hari ko ku yi baccin rana wa ibtigha'ukum da kuma neman ku arziki min fadlihi daga fadalan Allah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ta hanyar kasuwanci ko sana'a ko noma ko kiwo ko karantarwa inna fi zalika lalle a cikin yadda Allah ya tsara muku rayuwa dinnan la ayatin akwai ayoyi da kaumin ga mutane yasma'una da suke jiji na karba wa min ayatihi yana dai daga cikin ayoyin Allah ta'ala yurikumul barqa da yake nuna muku walƙiya da hadari da tsawa da kwaran kutsa da aradu da tarnatsa khaufan tsoro ga wanda yake daji dan yana jin za ta fado masa ta kona shi wa ma'an da sa rai ga wanda yake gida dan yana ga za a yi ruwa a samu ruwan sha gari ya sanyi kuma a samu gonaki su jika wa yunazzilu minas sama'i ma'an kuma Allah yana saukar da ruwa daga sama fayuhuyi bihil arda yana raya ƙasa da wannan ruwa din mauci ha bayan ƙasar ta mutu da rani sai Allah ya raya ta da damuna ka ganta kore shar ko ina inna fi zalika lalle a cikin wannan da ayatin akwai ayoyi li kaumin ga mutane ya aqiluna da suke hankalta ba mahaukata waɗanda ba san girman Allah ba wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ta'ala an taquma sama'u sama ta tsaya wal ardu kasa ta tsaya bi amrihi da umarnin Allah bi gairi amadin tarawnaha hmm. in ba Allah ba wa zai yi gini ba dirka ba ginshiki yayi gini a sama ko ba abin da ya tokare shi kuma iza akum sannan idan Allah ya kira ku da'awatan kira min al-ard daga ƙasa iza antum takhrujuna sai gashi kuna fitowa in an kira mutane kai kowa ya tashi daga an tashi kakanni suna ta fitowa daga kabari wa lahu man fis samawati duk abin da ke cikin sammai na Allah ne shi kadai mulkan shi ya mallaka kuma shi yake gudanarwa kuma shi ya halitta khalqan wa mulkan wa tadbiran wal ard da duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne wa huwa al azizu shine Allah al azizu fi mulkihi wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi sunansa al-azizu kuma yu'izzu man yasha'u izza sifa ce al-azizu suna ne alhakimu shine Allah ta'ala alhakimu kuma ya hukumu bil adali duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki a cikin hukuncinsa akwai hikima a cikin hikimarsa akwai hukunci mai kayatarwa kullun hmm? dan muka tsaya kullun duk gabaki daya sun kasance kanitu na masu bauta ne ko masu miƙa wuya ne ga Allah su mai da ƙasa ba sa sabawa Allah kangarewa ta mutunce kawai da aljani وهو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي شيني الله تعالى يبدأ الخلق da ya kirkiri halitta daga babu ko yake kirkirar halitta kulla yawmin huwa fi sha'an thumma yu'iduhu sannan ya dawo da shi yadda yake bayan ya mutu wa huwa ahwanu alai wannan shine mai sauki a wajen Allah wato in an kalle ku mata malamai suka ce an ce ahwanu ai komai a wajen Allah ɗaya ne an ce ahwanu ne bin nisba ga mutane ma'ana ku da kuke ganin Allah ba zai dawo da ku ba ai a ilimin ku da Allah ya baku na zamani kun san da kirkira da maimaitawa wanne ya fi sauki maimaita ya fi sauki kan kirkira shi ne aka ce Allah ya yi wa mutane magana ne da yaren da suke ganewa ma'ana ku kun san wanda ya kirkira abu zai iya maimaita shi ilimin fasaha a kirkira ya fi wahala in ka kirkiro ba ai tsada gare shi amma maimaitawa ba an gani ba sai a dinga kallon wannan ana yi amma in babu fatun asali walahul mafalul a'ala sifa madaukakiya ko kwatance maɗaukaki ya tabbata ga Allah shi yake da sifa maɗaukakiya. shi da shakku sai min yayin littafi alqawaidul musla fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi alula wanda ya kawo alqawaid guda bakwai a cikin asma'illahi ta'ala ya kawo alqawaid guda bakwai a cikin sifatillahi ta'ala yace asma'ullahi ta'ala ma husna asma'ullahi ta'ala a alamun wa awsafun asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin تضمنت ثلاثة أمور وإن دلت على وصف غير متعد تضمن أمرين دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين أسماء الإلهاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها أما يجب فيها asma'ullahi ta'ala la majala lil aqli fiha waɗannan ka'idodi guda bakwai in ka fahimce su zaka gane sunayen Allah ta'ala ita haka sifofin Allah babu sifati sa'u min babil asma asma'ullahi ta'ala sifatullahi ta'ala sifatu kamalin duk sifofin Allah sifofi ne na cika haka nan ma ya bada ka'idodi guda bakwai mutum kuma nan littafi zai samu wato fa'ida mai yawa dangane ga mu'amala da sunayen Allah da siffofinsa da Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna uhu biha ma'ana kwatanci wanda yake maɗaukaki, Allah ba a makwatanci madaidaici ko makaskanci shi komai maɗaukaki ne na Allah ta'ala siffofi madaukaka sun tabbata ga Allah shine la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi sunayensa masu tsarki ne asma'ullahi ta'ala kulluha husna fi samawati a cikin sammai wal ardi da ƙasa wa huwa al azizu Allah shine mabuwayi al kuma Allah shine mai hikima na'am to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada inda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi yana cewa shine musulunta ranar bakwai ga ramadan nan. to shauran azumin da bai yi ba tunda cikin watan ya musulunta suna kansa ne ko ba sa kansa al-islam ya jubbu ma qablahu kullum lil kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din so musulunci ya hau kanka ne a ranar da ka fara kalmar shahada duk abin da ya wuce ba za ka sake shi ba ba za ka rama shi ba malam sai mai wannan tambaya yana cewa malam ka ambaci abubuwa masu yawa waɗanda kulafawar rashiduna suka tabbatar ko suka kirkira addini to ya kenan game da matsayin bidiyoyi ai in an ce bid'a shine kirkira abu a cikin addini amma wannan ai masalih ne al'amma akwai almasalihul amma su kuma khulafa ai ba su da magana kirkira saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin duk abinda ai ba bauta bane tsari ne na rayuwa duk wadannan ilimin da muke cewa je ai ba bauta bane ba don a kyautata rayuwa bane ko ba su ai za a rayu amma rayuwa za ta fi inganci idan an fahimci a zamanin da ake ciki ko abu ya zo ba ku da shi yanzu ba za mu koma hawan jaki ba kuma yayin maganar jaki ta wuce kuma ba za a zo jihadi ko mu ɗauko gwafa ko mu ɗauko kibiya ba samfarin su kan za mu sarrafa yi tunda shi ake yayi ko da kilashin kof manyan bindigogi za mu ɗauko irin na zamani in za a yi yaki ai ba za mu yi kuma koma baya mu ce wannan kuma ba na zamu a'a zamanin da shi za mu tafi ai irin abubuwan da ya kawo na ci gaba ai ba za mu ki hawa jirgi ba tun da dai ta hanyar ilimin zamani aka ƙirƙiro shi muna buƙatar ma mu mallaki namu inda hali za mu yi gidan talabijin gidan rediyo za mu yi jarida za mu yi mujalla duk waɗannan abubuwa ne za mu kwamfuta duk ba za mu ce ai tun da 'yan boko suka ƙirƙiri kwamfuta ba ma ba ko ku sai dai mu bari ai mana mm-hmm. dole za mu turo su je su kwasa-kwasai a kan data processing wasu su engineering wasu computer sciences su yi mana bangarori daban-daban computer designers computer programmers ga suna iri daban-daban duk muna bukata computer engineer duk aje a yi mana waɗannan saboda akwai ranar da za mu bukaci duk irin waɗannan abubuwan su zama nan gaba ma allan a sama za mu tsaye da shi gaba ɗaya ana hango mu karatu da ilimin wannan duk za mu kai duk ba kayan karatu bane yanzu gashi ana dauka ana yadawa sai mu ce tunda kyamara din nan ta hanyar ilimin zamani aka fito da ita shi kuma ilimin kafirci ne ba masu na kowa a jiyunsa akwai akwai handset waye yi wannan handset din ba yan boko suka yi handset ba yan boko suka yi da karatun boko kuma yaka ce tunda dai baka bukatar sa yanzu tunda zamani ya kashi ko sahabbai suka zo yanzu ai su sai layin MTN ko yakwa da waye waye sun tarar zamani haka ake tafiya ba za su ce wannan abin kafirci ba ne haka za su siya su ma su tafi to shi ne wayewa shi usman dan fodiyo ya yi littafi da ya kira shi wato tahsinul afham min jiyushil awham kara tunani daga hauma-hauma ya ce daga cikin hauma-hauma ɗari ya kawo ya ce daga cikin hauma-hauma mutum ya ce na san addini ban san zamani na ba ya ce to za ka kai addini a zamanin da baka sani ba dole sai ka san addinin ka san zamanin shine zaka iya ɗauko musuluncin ka sa shi a zamanin yau zamanin daidai shi wanda aka yi a zamanin eh, jaki din nan shi kuma zamu yanzu a zamanin kwamfuta da intanet in ma wani ci gaba ya zo ya fi wannan za mu saka ƙur'ani a lokacin mai daidai da shi shi ne sanin harkokin rayuwa sau da haka wannan ba wai abu ne suka ƙirƙira cewa an yi shi za a samu lada ko kuma a'a yanayi ne yake zuwa da abubuwan da za a karɓa in ka duba wannan littafin almasalihil eh, mursala na shakamin shankiti ko a siyasatu shar'iyya na doktor yusuf kardawi ko sakafatun da'iya za ka ga irin waɗannan canje-canjen da suke zuwa suna ƙarƙashin abin da ake kira fikihul aulawiyyat malam mai wannan tambaya yana cewa shi yana zaune ne da mahaifinsa a shawu to amma kullum suka tashi baya ce masa ga wannan na kashewa to shine yake dan daukan kadan dan ya biya bukatarsa <laughs> to ya kamata dai ya ce masa ga na kashewa dan kai ya zama daukan kuma wata rana ya zama ba daidai ba ya kamata ya tambaye shi ya ce to baba akwai yan bukatu na haka kana ga ko dai ban tambaye ka ban na dan diba ba wani abu ya nemi izininsa zai fi halas ana cewa lokaci ya yi amma ga sanarwa guda ɗaya da suka ce makanikan janareto su zo bakin masallaci na halas ya addu'o'i to kamar yadda aka saba masu bukatu da dama sun rubuto kwai marasa lafiya allah ba su lafiya akwai masu larura daban-daban Allah yi musu akwai masu neman addu'ar ciniki yan kasuwa ne Allah ya buɗe musu akwai ma'aikata kuma da suke neman haƙoƙinsu su fito sun yi ritaya Allah ya fito musu da haƙoƙinsu akwai sauran jama'a da dama da suke da bukatu na alkhairi Allah ya biya musu akwai masu neman addu'a kan aure aiki admission jarabawa interview akwai masu neman addu'a Allah ya shiryar da 'ya'yansu akwai masu neman addu'a Allah ya raba su da gidan haya da bukatu na alkhairi duka Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar dazun nan a jazira wani abu su tanzimul qa'ida suka fidda wani kasan mai awa daya da rabi suna bayani akan cewa jihadi fana nan kuma amurka da ingila da masu ɗaure musu gindi kasashen turai da suke ta afghanistan fa su suke ɗaukan kashinsu a hannu har yanzu ba su karya musulunci da musulmi a pakistan da afghanistan ba suna nema daga musulmi su ci gaba da taya su da addu'a in sha Allah sai Allah ya karya amurka da ingila da isra'ila da duk wanda suke ɗaure musu gindi a duniya saboda haka muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ba musulunci nasara akan kafirci yan uwanmu da suke yin jihadi a iraki Allah ka ba su nasara su fatattaki amurkawa da kawayensu falastinawa da yahudawa suke dandana musu kuɗin azaba a falastin Allah ya ba su nasara a kansu haka a lubnan haka a afghanistan a chechenia a somalia a sudan da duk kasashen nan guda takwas da ake fafatawa ba dare ba rana da jamo da kashmir Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi a kansu Allah ka rusa kafirci da kafirai Allah Amurka da Ingila da Isra'ila da duk masu ɗaure musu gindi a duniya Allah ka kunyata su Allah ka karya su Allah ka wulaƙanta su Zaɓen da Amurka za ta yi Allah sa ta wa kanta bala'i Allah ya sa su zaɓo wanda zai kawo a Amurka ƙarshenta duk wanda zai sauƙaƙa Amurka kada Allah ya sa su zaɓe shi su wanda zai jawo musu bala'in da za su ruguje ga baki daya su daina takura musulunci da musulmi da kashe musulmi da sunan ta'addanci Allah ka ɗaukaka musulmi ka kare su ka haɗa kanmu duka akan gaskiya Allah ta'ala ka tabbatar mana da wannan addini naka a faɗin duniya ga baki ɗaya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum